واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وكشف الله به الغمه وتركها على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan rana ta juma'a sha biyar ga watan sha'aban bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1438 wanda yi daidai da sha biyu ga watan biyar shekara ta 2017 miladiya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almana don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muna karkashin shubuhohi da jawabi a kansu wanda malam ya kawo yana warware bayani ɗaya bayan ɗaya a ciki wanda ahlut ta'atil daga cikin mu'tazila da jahamiya da maturidiyya da Kullabiya, da asha'ira da karamata wa'anda suka ginu akan akida mummuna kuma suke yada wa'ansu shubuhohi a cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to malam ya ɗauko su ɗaya bayan ɗaya ne don ya warwarewa bayan allah su san irin shubhar da ake yadawa wajen siffanta allah domin siffan da bai dace ba kuma da yin tawilin wasu hadisai ko dai na ƙarya ko kuma hadisan sun inganta amma ba ma'anar da hadisin yake nufi ba sai a fassara shi da wannan ma'ana yau za mu tashi a gaba na farko wanda a karatunmu shine a majalisi na 45 a cikin wannan karatu na wannan littafi za mu tashi almithalul awwal misali na farko malam ya ce alhajarul aswad yaminullahi fil aw. suka ce hajarul aswad bakin dutse suka ce yaminullahi fil ab suka ce wai da hannu ne na dama na Allah a doron ƙasa wannan shine shubhar da suka yada a cikin al'umma har suna cewa duk wanda Allah ya raba hannayensa biyu ɗaya a doron ƙasa ɗaya a sama na doron ƙasa shine hajarul aswad to wannan bayanin da suka kawo a wannan shine malam zai warware mana ba hadithi bane amma su sun jingina magana sun ce manzo Allah ne faɗi to malam zai warware mana bayanan mu ji shin manzan Allah ne faɗi maganan ko ko kage ne aka yi aka jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai malam yake cewa wal jawabu anhu amsan da za a bada akan wannan misalan da mu'attila suka yi annahu hadithun batilun malam yace na farko wannan gurbataccen hadisi ne la yathbutu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai tabbata daga manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya faɗi wannan ba qala ibnul jawzi imamu ibn al-jauzi shine wanda ake kira abul faraj abdurrahman bin ali bin muhammadin al-qurashi ya rasu shekara ta 597 daga hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kamar yadda imamu al-zahabi ya kawo tarjamansa asiyar alamin nubala mujalladi na 21 shafi na 365 zuwa 384 ibn al-jauzi malami ne daga cikin malaman hadisi sai dai hatibu lailin ne yana kwaso nan da masu kyau da gurbatattu da waɗanda ba su da asali yana kwaso su amma malami ne a bangaren ilimin hadisi kuma a babin jarhu wa ta'adi yana sama da su ibnu taimiyya sosai saboda shi dan karni na ɗari shida ne shi kuma ibnu taimiyya an haife shi ne kusan karni na bakwai kaga akwai tazarin kusan shekara ɗari da 'yan kai tsakaninsu to shi ne ya faɗi a cikin littafinsa fil'ilal al mutanahiya hadha hadithun la Ya ce wannan hadithin bai inganta ba baya inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan maganar da aka ce wai Hajar aswad hannu ne na dama na ubangiji a doron ƙasa ce wannan maganar bai inganta ba wa qala ibnu al-arabi ibn al-arabi ya ce shi ibn al-arabi shine muhammad bin abdullahi bin muhammad al-mu'arifi al-ishbili al-maliki shine wanda aka fi sani da muhammad dan abdullahi dan muhammad al-ma'arifi al-ishbili al-maliki ya rasu shekara ta biyar. da arba'in da uku na hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kamar yadda imamu zahabi ya kawo tarjamansa a cikin siyar alamin nubala mujalladi na ashirin shafi na ɗari da casa'in da bakwai zuwa ɗari hudu ɗari biyu da hudu to akwai bambanci na ibnul arabi da ibnu arabi akwai eh, ibnu arabi alfuti wannan dan bid'a ne shi kuma malaman musulunci wanda suka yi zamani da shi sun tabbatar da kafircinsa saboda shi ne wanda yake siffanta ubangijinsa da alade da kare to ba shi ba ne wannan wannan ibn arabi almaliki ya faɗi ya ce hadithun batilun fala yultafatu ilaihi ya ce wannan gurɓataccen hadithi ne ba a waiwaye zuwa ga wannan hadithin bai tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ba wa qala shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala malam yace Ibn taymiya Allah ya ji kansa da rahama ya ce روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت لا يثبت yace an rawaito wannan hadithi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwayar da bata tabbata cewa manzan Allah ya faɗi haka ba saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce hajar al-aswad hannun daman Allah bane a doron ƙasa duk wanda ya taɓa hajar al-aswad tamkar ya gaisa da Allah ne to shine dalilin da ya sa za ka ga jajayen nan larabawa da 'yan indiya da 'yan pakistan da danginsu suna kusan kashe juna a wajen taba hajar aswad saboda suna da wannan kudirin cewa in ka taba hajar aswad tamkar ka gaisa da allah ne hannu da hannu shi sa za ka ga iya bugun mutum sai ya yi ya taba shi sa za ka ga mahajjata ko wanda ya je umarar ka gan shi ya dawo da bandeji a kumatu to hajar aswad ya je aka dungure shi ya fasa kumatun to saboda suna da wannan maganar mu mu gode wa Allah irin wa'annan shubuhohin ba su yi yawa a cikinmu ba saboda haka wani lokacin ana karanta sa bangare na ilimi wani sai dinga gani ah to ya ake maganan nan saboda ba mu san shi ba amma an ka shiga cikin larabawa da makamantan haka abu ne wanda ya riga ya katutu a zukatan mutane to kaga abin da mutum ya kudurta shi yake ganin sa a daidai ka san raba shi da shi sai Allah to yana bukatan a fayyace masa to kai ma ka samu wannan ilimin saboda kada wata rana dalili ya kawo wani ya gaya maka ya jefa maka wannan shubha a zuciya ka sani cewa wannan maganan ba daidai ba ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba duk da yake suna yaɗa wannan maganar suna cewa manzan Allah ne faɗa haka wai idan ka taɓa hajar aswad tamkar ka gaisa da Allah ne to kaga ko dole mutum zai dinga zai dinga faɗa don ya taɓa me hajar aswad kaga ko shugaban kasa aka zo aka ce yana ka gaisa da shi ai daɗi kake ji ko ka gaisa da shugaban kasa na gaisa hannu da hannu to balle ubangiji mai azurtarwa mai talautarwa mai badawa mai kashewa mai rayawa wanda in ya baka babu wanda ya sai hana ka wanda idan ya hana ka babu wanda ya sai baka duk san mai so gare ka in Allah bai baka ba ba wanda ya sai baka shi to kaga wannan kadai ya ishe ka ishara ka gane maganar shine malam yace wa ala hadha fala hajata lil khawdi fi ma'anahu to a bisa wannan bayanin ba mu da bukatan kutsawa a cikin ma'anar hadisin tunda ba manzo Allah ya faɗi ba ko kaga ba za mu bata bakin mu muna ta surutu akai ba in ji malam lakin qala shaykhul islam bin taymiya malam ya ce sai dai ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama ya ce wal mashhuru abun da ya fi shahara ya'ani fi hadha al-athar a wannan athari da ya zo innama huwa an ibn abbasin radiyallahu anhuma ya zo ne daga abdullahi dan abbas kuma malaman tafsiri sun san wane ne abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas dan amman manzan allah ne wato Al-Abbas baffa ne na manzan allah sallallahu alaihi wasallam shi kuwa dan uwan fadl ne ina fata an gane fadl ibn abbas abdullahi bin abbas fadl wan abdullahi dan abbas ne to shi abdullahi dan abbas shine wanda manzan allah ya yi masa addu'a ya ce allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil ya allah ka fahimtar da wannan yaron addinin musulunci kuma ka sanar da shi fassaran ƙur'ani abdullahi dan abbas ana masa wato kirari da turjumanin ƙur'an mai fassara ƙur'ani ana kiransa ana masa kirari da hibrul umma wato malami na wannan al'umma ta manzan allah sallallahu alaihi wasallam ɗalibansa ko a tabi'ai sun fi kowa sanin ƙur'ani eh, saboda addu'an da manzan allah ya masa to sai makarantun ya rabu kashi uku a ɓangaren sahabbai akwai madarasatu ahali makka makarantar 'yan mutanen makka shine abdullahi dan abbas daga ciki akwai ɗalibansa irin su sufiyanu bin uyaina irin su ata da sauransu irin su mujahid da da sa'idu bin jubairin can kuma a madina akwai ubayyu bin ka'ab shi kuma ubayyu bin ka'ab shi kuma alaramma gangaren wanda Allah ya umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saurari karatun suratul bayyina saboda ya kware a iya karanta ta Allah ya ce wa manzan Allah je ka saurari karatun a bakinsa manzo Allah ya ce Allah ya ce ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in zo in ji karatun wannan suran a bakinka saboda ka kware a iya karanta ta sai ya ce Allah ne ya kira ni ya ce eh ya kira ka da sunanka sai fashe da kuka yanzu ni Allah da kai sai ce a zo wajena sai fashe da kuka sabai suka ce ya kaji ya ce daɗi ya ce daɗi na ji ya ce ah, ba Allah ya ce kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un ba ka gaya musu ya Muhammad bi fadlillahi sallallahu alaihi wasallam da falalar Allah wa bi rahmatihi da rahamarsa fabidhalika falyafrahu da wannan falalar da rahama da ubangiji yayi wa bayansa ku yi farin ciki huwa khairun mimma yajma'un shine yafi alkhairi fiye da abinda mawadata suka tara a gidajensu sai ce ai na ji daɗi Allah da kansa ya ce a saurara a wajena ai na ji daɗi shine ubay bin ka'ab shine alaramman da wata rana ana sallan asubahi sai qur'ani ya kakare wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. manzo Allah ya shiru wanda Allah ce sanuqri'uka fala tansa za mu karantar da kai qur'ani ba za ka taba mantawa ba kamar yadda ya zo a cikin bukhari da musulun. maza ala na karatu kawai sai ta dauke tsit sabai ma suka yi tsit yana sallamewa ya ce aina ubayi bin ka? ina ubayi yake ya ce gani nan ya ma'aikin Allah ya ce me yasa baka tada ni ba lokacin da ka ji na dauke sai ce ya ma'aikin Allah kai ba ka yi wa? kai aka sauko da Qur'ani sannan ni in da kai sai ce to daga yau duk lokacin da aka yi sallah liman karatu ya dauke masa fita da shi kaga an samu ko ba samu ba shine illa ma sha Allah kaga wannan yana ciki kenan ina fata an gane banda wanda Allah ya ga dama kaga wannan yana ciki to ubay ibn ka'ab wanda shine limami a zamanin na Umar a garin Madina a masallacin manzan Allah shine ake kira madrasatu ahli Madina sai makaranta na uku shine madrasatu ahli Kufa makarantar mutanen kufa shi kuma abdullahi bin mas'udin abdullahi dan mas'udin shi kuma duk sahabban manzan allah kakaf babu wanda ya kai shi sanin dalilin saukan aya a ƙur'ani tun daga fatiha zuwa minar jannati wan nas ya ce da akwai wani sahabi da ya fi ni sanin dalilin saukan wata aya a cikin ƙur'ani abin hawa na isa zuwa gare sa da zan hau abin hawan nan in je har wurinsa in koyi wannan ilimin amma ban san wani sahabi ba Allah kuma ya yi shi mutum ne mai karamin jiki wata rana yana rike da bishiya a garin madina sai kafansa na dan lilo sahabbai na kwance suna kallon kafa sai suka dinga dariya wato irin saboda kankantan kafan sai manzon Allah ya ce atadhakuna alaihi min dikkati saqaihi wai dariya kuke masa saboda kankancin kafansa wallahi lahiya athqalu inda Allah min uhudin yace na rantse da Allah wannan karamar kafar ta fi dutsen Uhud nauyi a wurin Allah abdullahi dan abbas da eh, dan mas'udin shine sahabin da ke garin kufa da kuma ɗaliban da suke ƙarƙashinsa to wa'annan makarantu guda uku shi abdullahi dan abbas an san shi ya tasirantu da karɓan isra'iliyat me ake nufi da isra'iliyat shine magana daga banu isra'ila zai zo ya zauna ya ce me kuke ji a littafinku banu isra'ila a taura ko ko injira sai ce mu muna ji an ce kaza da kaza da kaza sai ya rike to sai ya zo yana bayani kuma manzo Allah ya ba mu ka'ida guda uku a kansu ya ce tahaddathu an bani isra'il wala haraj ku yi magana a kansu babu laifi la tusaddiquhum wala tukadhibuhum kan ku karyata su kan ku gaskata su wa qulu amanna billadhi unzila ilaina والذي unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun ku ce mun yi imani da abin da aka saukan muku kamar yadda muka yi imani da abin da Allah ya saukan mana da ubangijinmu da ku ɗaya ne bayi da abokin tarayya sai shi kadai ya cancanci abauta masa kuma gare shi mu muka yi mika wuya to kenan sai aka malamai na tafsiri sai suka kasa isra'iliyat kashi uku kashi na farko abinda shari'a ta tabbatar sai a tabbatar banu isra'ila sun ce kaza manzan allah ya tabbatar da wannan maganar kaga sai mu tabbatar da shi saboda manzan allah ya tabbatar shine kashi na farko kashi na biyu ba a ce karya ba ne ba a ce gaskiya ba ne to su ma in sun faɗi kaka ce karya ne kaka ce gaskiya ne sai kai yi tawakkufi ba za ka yi aiki da shi ba shine kashi na biyu kashi na uku sun faɗi amma nassin ma ya ce ƙarya ne mu ma sai mu ce me sai mu ce ƙarya ne ba daidai ba ne to haka aka raba to wannan maganan an cara shi abdullahi dan abbas ya ɗauko ta wanda malamai suka ce kala shi abdullahi dan abbas ya ce alhajarul aswad yaminullahi fil ard wai baƙin dutse hajar al-aswad daman allah ne a doron ƙasa faman safahahu duk wanda ya taba hajar al-aswad wa qabbalahu ya sumbaci hajar al-aswad fa ka'annama safaha allah wa qabbala yaminahu kai ka ce ya yi musafaha ya gaisa ne da allah kuma ya sumbaci daman allah kaga ba a ce hannun ba ko kamar kaga ba ɗaya ba kenan ko wannan maganar kenan to asalin wannan maganar sun nakalto shi daga abdullahi dan abbas wato ibnu abi umar ya nakalto su a cikin littafinsa musnad kamar yadda ya zo a cikin al-maqalibul aliya mujalladi na biyu shafa wato rakamin hadithin 1242 haka kuma imamul fakihi ya fitar da shi a cikin littafinsa akhbaru makka mujalladin farko hadithi na ashirin a cikin littafin haka kuma imamu al-azraqi a cikin akhbaru makka mujalladin farko shafi na ɗari biyu shafi na ɗari uku da ashirin da hudu ya zo da wannan ruwayar hadithin haka imamul busairi a cikin ithaful khiyara khiyaratul mihra mujalladi na hudu hadisi namba ta dubu uku da ɗari uku da hamsin da ɗaya haka imamu abdulrazzaq a cikin musannaf nasa mujalladi na biyar hadisi na dubu takwas da ɗari tara da ashirin dukansu daga abdullahi dan abbas na su ibn qutayba ya fitar da shi a cikin gharibul hadith mujalladi na biyu shafi na casa'in da shida dukansu daga abdullahi dan abbas sai dai malam a cikin sharhin da ya yi wa wannan littafi ya ce abdullahi dan abbas an san shi da ɗauko magana daga banu isra'ila yana iya yiwuwa wannan maganan ya ɗauko ta ne daga banu isra'ila amma ba ta tabbata daga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba malam sai ya ci gaba da cewa wa manta tadabbara lafza duk wanda ya zurfin tunani a lafazin wannan hadis al-manqul lafazin da aka carato ta bayyana lahu annahu la ishkala fihi zai bayyana gare ka cewa babu rudani a cikin wannan lafazin hadisin illa ala man lam yatadabbaru sai dai mutumin da bai yi zurfin tunani a cikin ma'anarsa ba sai ce fa innahu qal saboda shi abdullahi dan abbas da ya jingina wannan maganan ya ce ne yaminullahi fil ardi daman allah a doron kasa qayyadahu bi ƙaulihi sai ya yi wa maganansa dabaibayi da cewa fil ardi a doron ƙasa walam yutalliq walam yutlaq aw walam yutliq fa yaqul shi abdullahi dan abbas bai saki maganan ya ce yaminullah bai ce daman allah kai tsaye ba wa hukmun lafzil muqayyad yukhalifu hukmun lafzil mutlaq malam sai ya zo maka da ka'ida na malaman usul hukuncin lafazi mai dabaibayi ya sha bamban da hukuncin lafazin da yake sakakke kaga akwai bambancin abin da aka sake shi da abin da aka masa dabaibayi sai ya ce sun maƙal abin da yake nufi a nan ne a nan an masa dabaibayi cewa yaminullahi fil ard bai ce yaminullahi ba in ya ce yaminullahi ya masa kaidi kenan cewa hannun daman Allah ne amma sai ya zo da cewa yaminullahi fil ard shi sa sai malam ya ce ba sakan hukuncin ya yi ba ya masa dabaibayi saboda haka da an masa dabaibayi ba yana nuna cewa hannun Allah bane da ke doron ƙasa sai malin ya ce faman kala sun maƙala sa'an nan ya ce faman safaha duk wanda ya gaisa da wannan ko ya taba hajar aswad wa qabbalahu ya sumbaci hajar aswad fa ma safaha Allah wa qabbala yamina kai ka ce ya taba hannun ubangiji sannan kuma ya yi sumbaci damansa sai malam ya ce wa ma'alumun abu ne wanda yake sananne annal mushabbiha wa'anda suke kamanta allah da halittunsa ya ce wa ma'alumun annal mushabbaha ghairul mushabbaha bihi wanda aka kamanta ba ɗaya ba ne da wanda ake kamanta shi da shi wa hadha sarihun fi anna musafaha lam yusafih yaminullahi aslan sai malam ya ce wa sarihun fi anna musafiha lam yusafih yaminullahi aslan mai taɓawa a asali bai taɓa hannun daman Allah ba ne walakin shubbiha sai dai an kamanta shi biman yusafi Allah an kwatanta shi da wan kamar wanda ya taba hannun ubangiji kaga ba ɗaya bane a ce ya taba kamar kaga ba ɗaya bane ko abin da yake nufi a wannan gabar shine kamar yadda malaman literature suke amfani da wato simili da metaphor kaga simili kaga an yi tashbihi ne an kamanta abu ne da abu amma ba shi din bane ko he is as tall as palm tree oil sai aka ce wane yana da tsawo kamar bishiyar kwakwa kaga an kamanta shi ne da me bishiyar kwakwa saboda tsawon amma ya kai bishiyar kwakwa tsawo ai an kamanta ne ko kaga duk tsawon sa bai kai shi ba amma dai saboda tsawo ya tsawonsa ya ɗara da sauran mutane shi sa ka kamanta shi da wannan kaga wannan comparison aka yi amma idan metaphor ne kaga ai ya zama direct comparison kamar misali ka ce wani kamar ka ce muhammad is a lion in the fight kaga ka ce muhammad kai tsaye zaki ne a wajen yaki kaga anan ka kamanta shi da me kamanta shi da zaki me yasa ka kamanta shi da zaki saboda jarumtansa ko sai ka yi direct comparison amma akwai bambanci da wanda ya ce he is like a lion in the fight ko ka wancan direct comparison ne kuma wannan indirect comparison dukkansu comparison ne amma akwai bambanci to shi ne bambancin da malam yake magana anan da aka ce kamar ya yi musafaha kamar ya gaisa da Allah ne ka gaibe ba za a ce ya gaisa da Allah ba ko ina fata an gane yanzu misali idan gwamna ya turo dan sako yana magana da yawun waye kenan da yawun me gwamna sai ka gaisa da shi me ake cewa ya gaisa da wakilin wa kamar ya gaisa da waye shi kenan amma ba da gwamnan ya gaisa ba ko to shine kwatankwacin misalin sai malam ya ce fa'awwalal hadith fa'awwalul hadith farkon hadithin wa akhiruhu da kuma ƙarshensa yubayyinu annal hajara laysa min sifatillahi ta'ala ya nuna cewa wannan dutse bakin dutsen nan ba siffar Allah ba ce kama huwa ma'lumun inda kulli aqilin kamar yadda yake sananne a wajen dukkan wani mutum mai hankali cewa hajar al-aswad dai ba hannun Allah bane kuma ba siffa bace ta Allah balle ka ce ka ga wani siffa na ubangiji an kamanta ne wannan maganar da ibn taymiya ya faɗi a majmu'u fatawa mujalladi na shida shafi na 398 wannan malam ya warware maka magana ka gane na farko hadisin bai inganta ba ko na ɗaya kenan na biyu mukaddara ma ya inganta ba zai zama dalili a ce ai hajar aswad hannun allah ne a doron ƙasa ba tunda ba wai ya ce ka gaisa da allah ba ne kamar ka gaisa da allah Ka gama allah ya kamanta ne a maganar wa'anda suke maganar kenan to balle ba manzo ya faɗi ba kuma maganar cewa manzala ya faɗi ma bai tabbata ba an fahimci matsalan shi sa mala ya ce ba sai mun tsawaita magana a kansa ba tunda ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ba sai ya ce almithalu thani misali na biyu qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yatsun bayin Allah suna tsakanin yatsotsi na ubangiji wannan hadithi harifi ne ingantacce za mu ji bayaninsa da malam zai to menene suke nufi da suke cewa wannan maganar zahirin maganar yana nuna wato bayan allah idan aka kwatanta zukatansu yana tsakanin yatsun ubangiji yana juya shi yanda ya ga dama sai suka yi tawili suka ce to wannan yana nuna allah na shiga jikin mutum mutum na shiga jikin allah kaji yadda suka samu tawilinsu tunda an ce tsakani ne kenan allah zai iya shiga ciki kuma su ma za su iya shiga ciki to kenan sai ya zama allah allah mutum allah zai yiwu to kaji inda su sha tawilin da suka yi wa hadisin kenan to shine malam zai mai da martani sai ya ce wal jawabu amsa akan wannan shine inna hadha al hadith sahihun yace lallai wannan hadisin ingantacce ne rawahu muslim fil babi thani imamu muslim ya rawaito shi a babi na biyu min kitabil qadr a qadr a cikin sahih muslim an abdullahi bin amr bin al-as رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله دم أمر دم آس ya ji manzan Allah tsira da amincin Allah Sa kara tabbata a gare shi da alayensa yana cewa shi abdullahi babansa gwamna ne a garin misra amru bin al'as shi kuma abdullahi a cikin sahabbai bayan abu huraira to babu wanda ya kai shi yawan hadisai daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Abu Huraira da yana ganin cewa Abdullahi ya fi shi yawan hadisi saboda shi Abdullahi yana rubutawa ne duk abin da ya ji manzan Allah ya faɗi sai rubuta har ya tambaye manzan Allah ya ma'aikin Allah in rubuta duk abin da ji kana faɗi cikin fushi da cikin nashewa, cikin tafiyarka da cikin zamanka sai ce ka rubuta ba abin da ke fitowa daga nan sai gaskiya to saboda haka abu huraira sai yake ganin abdullahi bin amur bin al'asa ya fi shi yawan hadisi amma da aka tattaro yawan hadisai sai aka gana abu huraira ya dara nasa yawa amma shi da kansa yana ganin cewa sahabbai ba wanda ya kai shi yawan hadisi sai abdullahi dan amur dan as ya fi shi yawan hadisi da kansa ya ce li annahu kana yaktub wa ana ahfaz ya ce saboda shi rubutawa yake ni kuma haddacewa nake amma da aka bibiyi hadisan sai aka ga abu huraira ya fi shi yawan hadisai to babansa gwamna ne a garin misra shi sai da umar ya tura a matsayin kwamanda yakin misra tun daga shekara ta goma sha biyar har zuwa shekara ta ashirin da ɗaya bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina to daga nan allah ya ba da nasara aka ci Misira da yaki sai sai na umar ya mai da shi gwamna a wurin sai zama ne gwamnan garin Misira a zamanin sai da umar to ya ce ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna kuluba bani adam kulliha baina usbu'aini min asabi'ir rahman lallai zukatan 'ya'yan annabi adam gabaki ɗayansu suna tsakanin yatsu biyu daga cikin yatsotsin Allah mai rahama ka kalbin wahidin kamar zuciya guda ɗaya yusarrifuhu ya sha Allah yana jujjuya shi yanda ya ga dama kaga sai ya nuna Allah na da me yana da yatsu waye ya faɗi wannan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألنا من زن الله تيرا دا أمينشن الله سكارة تبتع قريش دا الله سيتي اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ya ubangiji mai sarrafa zukata ka sarrafa zukatanmu akan yi maka biyayya kaga idan Allah ya sarrafa zuciyarka a kan yi maka biyayya me zai faru ba za ka taɓa sabawa ubangiji ba kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana roƙon Allah ana to kaga wannan shine bayanin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi a wannan hadisi sai malam ya ce wa kadi akhadha salafu ahli sunnati bi zahir alhadith magabata ma'abuta sunna sun ɗauki zahirin wannan hadithi wa qalu suka ce inna lillahi ta'ala asabi' haqiqatan nuthbituha lahu kama athbataha lahu rasuluhu sallallahu alaihi sallam. suka ce Allah yana da yatsu na hakika ne muna tabbatar da su kamar yanda manzansa tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya wa ubangijinsa to wannan hadithin kenan akwai wata ruwaya imamu muslim da bukhari sun rawaito sa daga abdullahi dan mas'udin manzan Allah ke tambayan wani ba yahude kaifa tajiduna fit taurati yaya kuke ji a cikin attaura sai ce inna najidu fi taurati an allaha azza wa jal yawmal samawati fi usbu'in wal ardina fi usbu'in wal ashjar fi usbu'in fa dhahika an-nabiy sallallahu li kalam yahud فتلا قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan bai Ya yace me kuke karantawa ya kuke ji ya kuke karantawa a cikin attaura me Allah yake faɗi akan siffan ubangiji sai bai na nan yace mu a cikin attaura mun karanta cewa Allah a ranar tashin kiyama zai sanya sammai gabaki ɗayanta a yatsu guda ɗaya ƙasai zai sanya ta a yatsa guda ɗaya bishiyoyi ga baki ɗaya zai tattare ta a yatsa guda ɗaya sai manzan Allah ya kyalkyale da dariya ya murmushi sai karanto wannan ayar ƙarshen cikin surat zumar wa ma qadarullaha haqqa qadari ba su girmama Allah ba makurar girmamawa wal ardu jami'an ƙasa gabaki ɗayanta qabdatuhu Allah zai dunkule ta was samawatu matwiyatun biyamini sammai kuwa gabaki daya Allah zai nannade ta da damansa kaga me sai ce manzan Allah ya gaskata abinda ba yahudan nan ya faɗi kaga ga aya nan kwatankwacin ta ko kaga sai ya nuna Allah yana da yatsu ina fata an gane to su abinda ya shige musu duhu sai suka ce to tunda a cikin hadisin manzan Allah ya ce Allah yana juya zukatan bayansa gabaki ɗaya cikin tsakanin yatsu biyu kenan in ana juya su kenan za su shiga jikin Allah in suka shiga jikin Allah kaga Allah Allah bawa Allah to kaji shi su su kuma kaga kenan yanzu to wa za a bautawa haka ibnu arabi ya ce ya ce duk abin da ka gani a duniyar nan Allah ne to kaga me kenan ai kaga ba abun bauta kenan ko to shi sa za ka ga sufaye ta idan suka shiga halwa na kwana arba'in mutum ba zai ci komai ba dabino kwaya ɗaya za ba shi ya tsotsa idan ya tsotsa shi kenan sai a karɓe gobe ma haka zai dinga har sai ya kwana arba'in in an taɓa na an ce meye in ya ce gini ne sai a ce bai gani ba sai ya ƙara wani kwana arba'in har sai an taba nan an ce mai wannan sai ce Allah wannan fa ce Allah a taba jikin shi a ce kai wannan fa ce Allah sai a ce to ya dace ya dace ya dace to irin wannan mummunan aqida kenan to shine malam ya ce sabanin wannan maganar wala yalzimu min kauni kulubi bani adam baina usbu'aini minha an takuna mumasatun laha hatta yuqalu innal hadith muhimun lil hulul malam yace baya kasancewa wala yalzimu min kauni qulubi bani adam baya zama lazimi kasantuwar zukatan ƴaƴan annabi adam mutane kenan suna tsakanin yatsu biyu na ubangiji a ce mumasatan akwai haɗuwa da juna zukatan mutane sun shiga jikin allah Allah ya shiga cikin zukatan mutane kamar yadda su suke cewa hatta yi balle a ce innal haditha muhimun lil hulul a ce hadisin yana karantar da cewa wai Allah yana shiga jikin mutum mutum na shiga jikin Allah zai yiwu kaga ba zai yiwu ba ya ce hadisin ba abin da ke karantarwa ba kenan fayajibu sarfuhu an zahirihi balle a ce an kawar da hadisin daga zahirinsa fa hadha sahab musakharu malam yace to ga gajimari Allah ya tattale ya tattale ta gare mu bainas sama'i wal tsakanin sama da ƙasa ko gajimari ai tsakanin sama da ƙasa ne shi ba sama yake completely ba kuma shi ba me ba shi ba kasa yake completely ba in ka hau jirgi ma ai saman gajimari zaka yawo kana ganin gajimarin a kasa kana tafiya yana buge ka kamar toka kana jin pat pat ko wani lokaci ma ka ji shine gargadan jirgi ma kaga to wannan shine ma na yace to ga gajimari tsakanin sama da kasa yake wa huwa la yamassu sama wal ard shi kuma gajimarin nan bai taba sama ba kuma bai taba kasa ba wa yuqalu badarun baina makka wal madina malam sai ya ce to ai ana cewa badar filin da aka yi yakin badar ai tsakanin makka ne da madina ma a taba'ud ma ha wa huma? duk da akwai tazara ne nisa tsakaninsu da makkan ko amma ana kiran shi ne tsakanin makka da madina saboda yana in between ne ai ya fi kusa da madina akan ne kusancinsa da me da makka amma duk da haka in za a buga misali da badar sai a ce tsakanin makka da madina duk da ya fi kusa da ina madina akan makka amma saboda in bitun yake sai ana ce ana buga misali da shi ana cewa tsakanin makka ne da madina sai malam ya ce ƙulubu bani adam kulliha na usbu'aini zukatan 'ya'yan annabi adam mutane ga baki ɗaya kenan suna tsakanin yatsu biyu min asabi'ir rahman hakikatan daga cikin yatsotsin allah na hakika ne wala yalzimu min zalika mumasatun wala hululun haka baya lizimta a ce wai dan yana tsakanin yatsu biyu na Allah a ce yana shiga jikin Allah kuma Allah na shiga jikin zukatan bayan ah, bayan Allah saboda haka sai su zama su ma kansa Allahn kansu Allahn Allah ina fata an gane to wannan aƙidar asalinta sun ɗauko ta ne daga confucius shine confucius shine wanda ke da asalin wannan aƙidar shine wanda ya ce juz'un min ila hallat fihi wai wani yanki na Allah ya faɗo duniya ya shiga jikinsa sai zama Allah ko gunkinsa haka zaka sa an yi shi gunkin confucius zaka gan shi ya yi haka to wato kasaita na kasantuwar allantakansa to shine malam yake cewa ba hakan ba ne to su wannan aƙidar da suka ɗauka cewa allah na shiga jikin ɗan adam ɗan adam ya zama allah allah allah to kaga wannan ya nuna wanda ke kwatanta Allah da wannan siffa ya nuna bin san waye ubangijinsa ba in har duniyar gabaki ɗaya Allah zai dunkule ta to wani abu ne zai iya ɗaukansa a duniya ina fata an gane kuma ga hadisin Abdullahi dan Mas'udin da ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce Allah zai ɗauki sammai gabaki ɗaya a yatsa guda ɗaya Allah da zai ɗaura sammai ga baki ɗaya a yatsa ɗaya to ta yaya mutum ka yi ɗan ƙaramin ƙwaron nan a ce zai iya shiga jikinka kaga ya nuna baka san girman Allah ba ko Don da ka san girman Allah ba za ka ce Allah na shiga jikin ɗan adam ba mutum ma na shiga jikin Allah ba to wannan shine wato shubahar da suke yadawa shine malam yayi kokari ya warware ta wannan shine gabar da malam yake magana akan wannan kuma shine shubhar da su suke ta yadawa cewa Allah na shiga jikin mutum mutum ya zama Allah Allah Allah to kaga wa kenan wa za a bautawa kaga ba abun bauta kenan ko ina fata an gane to wannan shine shubhar da suke yadawa to shine malam yayi kokari ya warware mana idan Allah ya raya mu a lokaci na gaba in Allah ya yarda sai mu tashi akan al-mithalu thalis misali na uku a cikin misalan da suke yada shubuha a kansa insha Allah subhanahu wa ta'ala to anan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk